فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijinku masu yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu